بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

sauraro sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zango na biyu kenan a shirin shirin da muka sabaka muku da su a kowace rana. To a shirin shirin da muke dauke da farko dai kamar kullum akwai labaran duniya. Daga nan kuma sai taskar shirye-shirye na yau da kullum waɗanda suka haɗa da shirin na ko san da ya saba duba wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin namu koyi harshen farisanci daga nan kuma akwai muryoyin masu saurare bayan hakan akwai shirin nan na afirka a yau da ke duba wani daga cikin mahimman kuma wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka faru a nahiyar mu ta afirka bayan hakan kuma muna ɗauke da shirin nan na faɗakarwa to waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu ko ɗaya bayan ɗaya da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu. Tumar Lahama masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da kamata a dakaci labaran duniya. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce babu wata shaida da ke nuna cewa Iran na kira makaman nukiliya. Ƙungiyar Hamas ta musanta zargin Amurka na cewa tana sace kayan agaji a zirin Gaza. sakataren ma'aikatar yaƙi ta amurka ya ce ma'aikatar na shirin ɗaukar matakin soja idan gwamnatin najeriya ta gaza kawo ƙarshen kashe-kashen kiristoci marasa laifi a ƙasar tumarilla yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a agadas babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ya tabbatar da cewa iran ba ta neman kera makamin nukiliya yana mai jaddada cewa tana ci gaba da kasancewa cikin yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya rafael grossi ya shirya manema labarai a hadkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york cewa zan iya cewa babu wani shirin makaman nukiliya domin mun daɗe muna duba shi wannan ya zo ne yayin da iran ta yi gargaɗin cewa aiwatar da abin da ake kira snapback da sake sanya mata takunkuman majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen turai uku za su soke yarjejeniyar da ta yi da iaea e kan sake fara haɗin gwiwa da aka sanya wa hannu a birnin alkahira a ranar targa watan satumba wannan ya zo ne bayan da majalisar dokokin iran ta amince da dokar da ta buƙaci gwamnatin ƙasar ta dakatar da duk wani haɗin gwiwa da hukumar ta iaea e bayan harin isra'ila da amurka a watan yuni a bisa dokar majalisar dokoki ba za ta ba wasu masu sa ido na hukumar ta iaea e izinin shiga iran ba sai an tabbatar da tsaron cibiyoyin nukiliya na kasar da na ayyukan nukiliya na zaman lafiya wanda hakan zai kasance ƙarshen amincewar majalisar koli ta tsaron ƙasa a iran ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya musanta zargin da ya ce karya ce tsungurungum ɗinta da rundunar sojan amurka ta centcom ta yi cewa hamas ta sace wata babbar mota ɗauke da kayan agaji mun tabbatar da cewa wannan zargin karya ne kuma wani bangare ne na manufar kafofin yada labarai na kasashen yamma da nufin ɓata sunan rundunar 'yan sandan palestino waɗanda ke aikin su na ƙasa da na jin ƙai na neman taimako da kare ayarin motocin agaji in ji ismail altawabta daraktan ofishin yada labarai na gwamnatin gaza ya karar cewa ba a fayyace ainihin rana lokaci da wurin da lamarin ya faru ba altawabta ya bayyana bidiyon a matsayin yunkuri bayyananne na yada bayanai marasa tushe sanarwar da ta karyata ikirarin centcom cewa kusan kasashe arba'in da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suna aiki a Gaza. Yana mai jaddada cewa ainihin adadin ƙungiyoyin da ke ba da agajin jin kai bai wuce ashirin da biyu ba. Yawancinsu suna fama da cikas da ƙuntatawa saboda matakan da gwamnatin mamayar Isra'ila ta sanya. Haka kuma ta soki shiru da Centcom ta yi game da laifuka da cin zarafi da Isra'ila ke yi a kullum tun bayan yarjejeniyar tsakaita wuta. wacce ta fara aiki a ranar goma ga watan Oktoba. shirin da rundunar sojin amurka ta yi a gaban waɗannan laifuka na yau da kullum yayin da take aiki don yada labaran da ba su da tushe game da rundunar 'yan sandan palestinu ya nuna cikakken son kai ga mamayar isra'ila da kuma rashin wato ta a matsayin wacce ya kamata ta kasance mai shiga tsakani in sanarwar ta gwamnatin gaza sojojin amurka da ke aiki a yankin caribbean sun sake kai wani hari akan wani jirgin ruwa a yankin caribbean inda suka kashe akalla mutane uku a cikin wata sanarwa da aka wallafa a dandalin sada zumunta na x sakataren yaƙi na amurka peter brian hikesh ya sanar da cewa rundunar sojan kudancin amurka ta kai wani mummunan hari kan abin da ya yi ikirarin cewa jirgin ruwan safarar miyagun ƙwayoyi ne wannan jirgin kamar kowanne an san shi a cikin bayanan shirinmu na wato da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi ba bisa ka'ida ba yana wucewa ta wata hanyar da aka sani ta safarar miyagun ƙwayoyi kuma yana ɗauke da mugun ƙwayoyi in shi shi ba tare da bayar da wata shaida ba don tabbatar da ikirarin ya karar cewa an kaddamar da aikin wanda aka gudanar da a cikin ruwan ƙasa da ƙasa ƙarƙashin umarnin shugaban amurka donald trump kai tsaye kafin hakan dama babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ya soki hararen sama da amurka take kaiwa take kaiwa jiragen ruwa a yankin caribbean da pacific wanda ya kasance ta dokokin kare hakkin dan adam na duniya an rawaito cewa an kashe mutane sama da 60 a jerin hararen da sojojin amurka ke kaiwa jiragen ruwa a caribbean da pacific tun farkon watan satumba waɗanda ake zargin suna da hannu a safarar miyagun ƙwayoyi a cikin wani yayi da ba su da hujja a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa in ji turk a cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar juma'a To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Sakataren ma'aikatar yaƙi na Amurka Peter Shtek ya ce ma'aikatarsa na shirin ɗaukar matakin soji idan gwamnatin Najeriya ta gaza kawo ƙarshen kashe-kashen kiristoci marasa laifi a ƙasar. Heg ya yi wannan magana ne a ranar Asabar yana mayar da martani ga wani sako da shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a dandalinsa na Trust Social. inda ya zargi gwamnatin najeriya da yin shiru kan kashe-kashen ko kuma har-haren da ake wa kiristoci gwamnatin najeriya dai ta mayar da martani kan jawabin da shugaban amurka donald trump ya yi inda yake zargin kashe kiristoci a kasar a martanin da ta mayar ma'aikatar harkokin wajen najeriya ta ce lamarin ba haka ne yake ba sanarwar da kakakin ma'aikatar ta najeriya ya sanya wa hannu ta ce duk da cewa najeriya na godiya da kulawar da kasashen duniya ke bata musamman kan batun hakkin ɗan adam da hakkin addini wannan batun na zargin kashe kiristoci a kasar ba haka ba ne duk da 'yan najeriya suna da wato duk 'yan najeriya yana da 'yancin gudanar da addinin sa yadda ya kamata kuma suna gudanar da ibadar su ba tare da tsangwama ba in ji sanarwar sai dai shugaban amurka donald trump ya ce kiristoci na fuskantar babbar barazana a kasar ta najeriya inda ya karar cewa ana kashe dubban kiristoci kuma masu tsauran kishin islama ne ke aikata wannan kisan gillar saboda haka ya ayyana najeriya kasar da ake da damuwa a kanta bugu da ƙari trump ya ce ya baiwa 'yan majalisar wato 'yan majalisar wakilai Riller Moore da Tom Cole umarnin fara bincike kan hakan kuma su kai masa rahoto game da hakan. kasashen niger da kuma Chadi sun ƙudiri aniyar ƙarfafa alakar da ke a tsakanin su musamman a mahimman fagage. Wannan bayani ya fito ne yayin ziyarar aiki da Firaministan niger ya kai a Chadi don ziyarar aiki don ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu. shugaban gwamnatin Nijar ya halarci aikin babban kwamitin haɗin gwiwa na tsakanin Nijar da kuma Chadi a cewar wata sanarwa da gidan talabijin na ƙasar Chadi ya watsa. Jaridun cikin gida sun rawaito cewa wannan ziyarar ta nuna sha'awar ƙasashen biyu na ƙarfafa alakar tarihi da kuma ƙara sabon ci gaba a cikin haɗin gwiwar Nijar da kuma Chadi bisa ga haɗin kai haɗin gwiwa a fannin tattalin arziki da kuma neman hanyoyin magance matsalolin tsaro yanayi da kuma ci gaba. Chadi da Nijar sun kuma sake nanata alkawarin su na ƙarfafa ciniki a fannonin kasuwanci makamashi sufuri da kuma tsaro to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran tumar da lamar sauraron mu bayan da aka mashan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu tsandama a taskar mota shirye-shirye akwai mu dauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci kiɗe-kiɗen iraniyawa muryoyin masu saurare sai kuma shirin afirka a yau akwai kuma shirin nan na faɗakarwa amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san a sha sauraro lafiya ko kun san masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyu ga watan nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha daya ga watan da ula na shekara ta 1447 hijira ga Mariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 108 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1916 hussein bin ali alhashimi wanda aka fi sanin sada da sharif makka ya shelanta kansa a matsayin sarki a kasashen larabawa kafin wannan lokaci dai sharif makka gwamnan lardin hijaz ne wanda ya hada biranen makka da madina karkashin daular usmaniya amma a daidai lokacin daular usmaniya tana cikin yaƙi da ƙasashen ƙawance a yaƙin duniya na ɗaya turawan ingila sun ingiza shi sannan kuma ya yi wa daular usmaniya ta turkawa waye inda suka masa alkawalin cewa za su amince masa ya zama sarkin hijaz wato makka da madina bayan nasarar da turawa suka samu a kan daular usmaniya turawan ingila sun zaɓi 'yan gidan ali saud suka taimaka masu wajen ƙwace iko da hijaz sannan kuma suka haɗa masu makka da madina da ma wasu yankuna na najad inda sa kafa sabuwar ƙasa wadda ta hada da hijaz da najad sannan kuma suka yi mata suna da sunan 'ya'yan ali sa'ud wato saudiya wanda hakan yake nufin cewa turawan ingila sun damka mulki ga iyalan gidan sa'ud maimakon sharif makka wanda kuma har yanzu iyalan gidan sa'ud ne suke iko da ƙasar masu warare ko kun san cewa shekaru 107 da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan nuwamba na shekara ta 1917 sakataren harkokin wajen kasar birtaniya na lokacin arthur james balfour ya ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar birtaniya wadda take mame da palestine a lokacin ta dauki alkawalin za ta kafa a kasar yahudawa a cikin palestino wannan sanarwa ta shahara matuka inda ake kiranta da shelar balfour bayan shekaru 31 wato shekara ta 1948 yahudawa tare da taimakon ingila suka shailanta kafawar isra'ila a cikin falastino tare da kwacewa falastinawa yankunansu da kuma koran miliyoyi zuwa kasashe makwabta da haka kuma kasashen yammacin duniya musamman ma dai amurka suka ci gaba da tallafa wa isra'ila har ta tsaya a kan kafafunta a cikin kasar falastino da suka mame kuma tun daga wancan lokaci ne har inda take yahudawa suke iko da falastino masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau biyu ga watan nuwamban shekara ta 1949 kasar indonesia ta samu yancin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka na holland wanda suka yi masu mulkin mallaka na tsawon shekaru 350 don a cikin watan agustan shekara ta 1945 ne dai mutanen kasar indonesia suka shiga yaki da turawan holland karkashin jagorancin dr ahmad sukarno bayan shekara hudu ana fafatawa tilas turawa suka amince suka wa kasar indonesia yancin kanta a rana irin ta yau sai kuma bayan samun yancin kai din an zaɓi ahmad sukarno a matsayin shugaban kasar indonesia na farko kasar indonesia da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan biyu sannan kuma a halin yanzu tana da mutane wanda yawansu ya haura miliyan 286 kuma kashi 88 cikin 100 na al'ummar kasar musulmi ne kasar indonesia dai kasa ce wadda tsibirai ne suka hada ta da aka kesa cewa tsibiran indonesia sun haura dubu daya masu rare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau biyu watan nuwamban shekara ta 1964 aka tsige sa'ud bin abdulaziz sarki na biyu na masarautar ali sa'ud daga kan sarautar kasar saudiya biyo bayan wani juyin mulki da dan uwansa faisal ibn abdulaziz ya masa faisal dai shine firaministan sarki sa'ud bin abdulaziz wanda kuma a wannan lokaci da wayau ya samu goyon bayan wasu 'yan uwansa na cikin gidan sarautar ali sa'ud din da kuma wasu malaman wahabiyawa na kasar a lokacin da sarkin yake kan karagal mulki ya tafi kasashen waje domin jinya sakamakon rashin lafiya da yake fama da ita sannan kuma ya damka alhakin shugabancin rundunar tsaro ta ƙasa da wasu muhimman mukamai ga magoya bayansa daga ali sa'ud a lokacin ne kuma faisal ya yi amfani da wannan damar wajen kwace sarautar gidan ali sa'ud daga hannun dan uwansa sannan kuma su ma hukumomin siyasa na addini da na ƙasar suka amince da wannan jiwon mulki daga lokacin da kuma faisal bin abdulaziz ya zama sarkin masarautar ali sa'ud bayan kwashe tsawon shekaru goma sha ɗaya yana a kan karagar mulkin masarautar ali saud an kashe sarki faisal inda shi ma ɗan uwansa ya kashe shi har lahira tun bayan da turawan ingila suka kafa masarautar ali saud gwagwarmayar madafu ta neman iko da neman mukami na masarautar ƙasar ne a ko da yaushe babban burin iyalan gidan saud wanda kuma hakan kan kawo kashe-kashe a tsakanin junansu da kuma ɗaukar matakai na fansa a tsakanin 'yan uwan juna tun daga lokacin da turawan yamma suka kafa wannan masarauta sannan kuma suka dora abdulaziz a kanta har yanzu 'ya'yan gidan sa'ud ne suke rike da madafin iko a wannan ƙasa. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na 129 da yadda Allah Ubangiji inda za ku ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa nasir dangane da shirin da muhammad yake da shi na yin tafiya tare da abokinsa sa'id zuwa wasu yankuna da ke cikin iran bayan kammala tafiyar da suka yi zuwa lardin isfahan domin yawon shakatawa da kuma ganewa idanunsu mahimman abubuwa waɗanda masu yawon shakatawa ɗin ke zuwa suna gani domin tunawa da tarihi na wannan yanki za a ji mu dauke da wannan tattaunawa amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka من شنیده ام نی نجی شما خواهید رفت کو زاکو تپی سفر تپیا این بار ونن کرن کجا اینا شما می روید کو زاکو تپی ما می رویم مو زامو تپی استان لردی اصفهان لردن اصفهان فارس لردن فارس شیراز لردن شیراز چیزهای زیادی ابوبوا دیوه من یاد گرفتم نی نکویا زیباترین مپی کاو شهر گری پدر مهیپی اتفاقا بسا کتری الان ینزو حتما تبس خانه گیده تو میدانی کی کسنی چه چیزی ون ابو شهرت شهره فقط کوی من میدانم نی نسنی آثار باستانی کوپنگ تاریخی زیاد دیوه شعر وقع گل بول، بلبل سنسن ماری معروف سننی اسم سونا لوه گلی اللنگم او مربوط به میدنگنت کادا چهار هزار دوبو هدو سال شکره پیش کپین آن آمده است یا قدیمی تر مپی ددیوا سلسله سلسله هخامنشی ملکن هخامنشی مهم مهمی کجا اینا آن واقع شده است شی یکی جنوب کدو قرار دارد یکی دساموا آب و هوا یعنی اسکا چگونه یایا گرمتر مپی زپی تهران برنن تهران اردی بهشت وطن اردی بهشت بهترین مپی پیچی روز رانا روزها رانوکو آن دارد shi yana da kuma da la banda aka saurari dukkan waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa nasir dangane da tafiyar da yake shirin yi tare da abokinsa sa'id zuwa ɗaya daga cikin yankuna na yawon shakatawa a cikin iran da kuma shawarar da shi nasir ɗin ya bashi ta kai ziyarar buɗe ido a yankin shiraz ga dai abinda nasir ɗin ya fara ce masa a cikin harshen farisanci. شنیدم ba sa'id به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است به خانه پدر رامین هم می روید؟ بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم. میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ نه، فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد. شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است. پس شیراز قدیمیتر از سلسله هخامنشی است بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است استان فارس در کجای ایران واقع شده است استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد آب و هوای این استان چگونه است آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. تو مدلا بند اکسارون انتتونا و سیکوم ا کارگر زمان دومین سوارن ترجمه تا از هرشن حوصا. شنیدم با سعید به سفر خواهید رفت این بار به کجا می روید؟ نجی زاکوی تپیا تارد سعید ونن کرن اینا زاکوجی من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم این بار به استان فارس می رویم Ni na koyi abubuwa da yawa daga tafiyar da na yi zuwa lardin Isfahan dangane da Iran. Wannan karan za mu tafi lardin Fars ne. شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است. به خانه پدر رامین هم می روید؟ شیراز دینی دگه چکن mafi مپی a ایران. za ku je gidan su بله اتفاقا رامین الان در شیراز است حتما به خانه آنها می رویم ای بیسا کتری رامین ما ینزو یعنی شیراز تبس زم سو. سو. میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟ ko ka san waɗanne abubuwa ne شیراز یه شهر دسو؟ نه فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد آ نده سن کوی چه وا ینا دا کپی نا تاریخی دیوا شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به چهار هزار سال پیش آمده است ta shahara da garin waƙa yambu da kuma tsuntsayen mare sunan wannan gari yana da dangantaka ne da wani allon yambu da ke komawa zuwa ga shekaru dubu hudu da suka gabata پس شیراز قدیمی تر از سلسله هخامنشی است. کنن شیراز یا پی جمعوا اکن سلسلر محکنتن هخامنشی بله اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است. ای اما شیراز a zamanin sarakunan hahamanshi yana ɗaya daga cikin garuruwa masu muhimmanci. استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟ اینا نه لردن فارس یکی ایران استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد لردن فارس ینا kudancin Iran ne, Shiraz kuma tana kudu da Isfahan. آب و هوای این استان چگونه است؟ یعنی این اسکا نا ونن لردی یایکی آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در بهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد. yanayin iska a shiraz ya fi zafi a kan tehran da isfahan a cikin watan ordibihesh yana da yanayi mafi kyau mafi daɗi na ranaku a shekara. Tuma an je da wannan tattaunawa dai ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Nasir dangane da karin hasken da ya masa a kan yankin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin mahimman wurare da masu yawon bude ido da kuma masu bincike kan abubuwa na tarihi sukan kai ziyara domin samun karin haske dangane da abubuwan da suke bincike a kansu to nan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da shugaban wannan tattaunawa to amma kafin lokaci wajen dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka dafa wajen hada shirin musamman malama julai da shirin afefe ne abdullahi salihu don alheri a tarihin mu a shirin na gaba. kide-kiden iraniyawa barkanmu da warhaka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Muhammad Kur ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda za mu gabatar muku da shi domin baje kolin irin irin tsabar da ya tanadar mana a cikin shirin. da fatan mu masu sun tare da mu kuma su daɗin shirin masu iya magana da yana cewa waka bakin mai tafi daɗi ga fili ga mai doki. سر دشت دریا زریشه بسیجی هادم دو تا همیشه بسیجی هادم دو تا همیشه دلم پیمو بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشه دلم پیمو Samo Andra Rahba, Rasidji Mimun. سختی به خاکش میکنه با نده سختی به خاکش میکنه با دلم و بسته و عمد رحمت بسیجی میمونم تا روز محشر دلم و بسته و عمد رحمت بسیجی میمونم درصد تیر بارا خناسد تشگال عالمی که شهناسد نمی فرصد تیر بارا مسیرت داره و در روز تبیین دو نه آخر می آید قامدی دو نه آخر می آید قامدی دلم پیم و بسته و امر رهبر بسیجی میمونم تا روز محشر دلم پیم و بسته و امر رهبر بسیجی میمونم To an gaishe da Muhammad Kor a cikin wannan wato waka da ya gabatar da fatan masoya sun amfana kuma ta da su. Yanzu kuma lokaci ya sake ba shi dama domin ya ƙara kama da waka ta biyu da ya yi domin gamsar da masu mu. Amma kafin wani lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shi na kammala nake muku bankwana nake cewa ku zama lafiya. kuma ana iya ci da biyan shirye-shiryenmu a shafin na yanar gizo su www.tv1.ng a huta lafiya. که بی تو بیقرارم تا سرایت انتظارم که خبر گیری ز حالم بار دیگر بار دیگر هر نفس با یاد رویت این منم در جز تو دل دیگر نخواهد یار دیگر یار دیگر رفتم از یاد تو چون ابر بهارم بیقرارم بیقرارم تا سهر چون سایه در شب تنهایم لبریزم از رویای بی پایان عشقم میبرد با خود مرا در رهی بی انتها بی تابی و دلتنگی پنهان شو بار دیگر تا سهر چون سایه در شب تنهایم لبریزم از رویای بی پایان میبرد با خود مرا در رهی بی تا بی و دلتنگی پنهان عشقه که بی تو بیقرارم تا سرایت انتظارم که خبر گیری ز حالم بار دیگر بار دیگر هر نفس با یاد رویت این منم جز تو دل دیگر نخواهد یار دیگر یار دیگر masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haɗuwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke ba mu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri da dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babali mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka gaba ki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida gadan gaya kwanin gwarandam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka wani bangaren Maradi ina musu fata alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso in na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni na mamman salisu sani wanda ke kira shi dozman da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila Shayi garkin daura kadoro digaga abdulmumin muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai da shayi malam kabiru maradi ina gaida Eh, ibrahim gwadon gaya dam ina gaida amis eh, eh, nafisa ina gaida awola gurga sheluwa ta markuran daga mashi sojan gade sau mamman sandaura ce hanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle da nusu madatai su madatai ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, Siraji eh, Letoro eh, da duka mambobinmu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar damagari ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali wanda kira shi zama shugaba na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar damagari Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina gaida asan Alhaji Omar ina gaida asan Konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida hayya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran Assalamu alaikum ta harar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar Maradi akwai Malam Kabiru kusa da makarantar Malam Abba Maradi ina gada Audillahi Tela mai ganin mutuncin kowa Maradi ina gada Ibrahim garin Kasagi Shushena ina gada Isu Madatte Sunusi Madatte ina gada Sani Dauda Cinwaza Sani Alaska Tsatsun Buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danno azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa maria. ina gaida mamman shehu shehu da jabgar ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alife tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓe sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasar Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan wani daga nan Jamhuriyar Niger. Jihar Maradi Gomini ne dan takwar naka birnin Kwankwarnan take. Mai yaɗa labarai na ƙungiyar masu kila da masu saurari riyan Jihar Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari Kamal Hassan Barka. A ka na ga da Aishatu Kwansayar ke birnin Agadas. Alkasan Babu Liman Agadas. Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman za ka tso baka tso mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tari yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat isaka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam alibin kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki ake na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abulan da akwaran ba har likitan wani samun mashi lullu gona mai fara ke sabon mashi iri dan hajji sai da hudu banzar kicin gari dan birni matan gidan shi amurka bura da dogon zane mai kada yake dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kantir shayi girkin daura daura najeriya akwai kabiru da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sarus ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi na kitan akwai yau danki kitan akwai shi abuta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa buzu kenan zango ilis irin mana tarbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiyar sauraro radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule watan pro na wannan kungiyar masu kiyar sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida mamman sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun ina gaida umar Arabada, ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka rabiu ina gaida tsoho albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kado da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida da kwamar iyasu yakubu digawa ina gaida da dafi mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado talati goma rijau da shehu adamu rijau da mm, nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mm, mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina ma kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa local government magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwaras ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shuwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mummuni muhammad waziri saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sanisi garin duna saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman saƙo na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yami. sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa gamamman mamman dan bari-bari birnin yami. sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya mai magana salisu yahaya ɗan nijar daga fata ke san kwaras da tare ne Assalamu alaikum shafi Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Maidala Bashari a jihar Magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Sunusu Madattai Isu Madattai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garken daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Bari Muhammad Lawan Dankwaro Ngotudu Muhammad Lawan Luwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya Adabu mai kwamfuta Maryama su mai kungiyar sarakuna tuwan Hussein Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraj SJ garin Bushiri Musa Ran Uba garin Bushiri Nasir Jalo garin Bushiri ba zan manta da kuma abokina eh, Isa Musa Turoma daga nahar harkomin King Gidigir ba zan manta da Umar Ariba da Badan ba akwai kuma Komar Ahmed Bajoga Komar Iriya Asu Yakubu Digawa Komar Yakubu eh, Rigum Lere ba zan manta da kuma eh, dukkanin daukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska za su a cikin jihar da magaramin shan horiyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin waziri tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurari alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai muhammad sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda kafsan da dosman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu madatai isu madatai tasiru unguwa tudu zuwa gare ka aboki na abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina da wannan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da daska tun daga nan tsatsun burum to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka na aga suke cewa da ko bisalam a huta lafiya. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu dubi ne akan yanayin nahiyar na ga ƙoshi ga kwanan yunwa. Bisa la'akari da ɗimbin arzikin da Allah ya yi wa wannan nahiyar. amma kuma ake fama da rikice-rikice da yaƙe-yaƙe ɗaya daga cikin dalilan hakan shine gogoriyo da kuma gasar da manyan ƙasashen duniya suke yi domin ganin cewa sun kwashi rabonsu daga cikin arzikin da allah wa wannan nahiyar da kuma 'yan siyasar cikin ƙasashen nahiyar waɗanda suke riko da mulki ba don komai ba sai don su azurta kawukansu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin shekarun bayan nan afirka ta zama fagen gasa a tsakanin kasashen china rasha amurka da tarayyar turai kowane bangare yana son samun wani sashe na ɗimbin arziki da allah ya hore wa wannan nahiya nahiyar afirka dai ta kai girman murabba'in kilomita miliyan uku da biyu da akwai kuma ƙasashe 52 a cikinta ta nahiyar arewacinta kuwa tana iyaka da tekun mediterranean daga yamma kuma tana iyaka da tekun atlantika amma ta nahiyar kudu maso gabas kuwa tekun indiya ne shimfiɗe daga arewa maso gabas kuwa tekun nan ne na red sea da kuma mashigar ruwan canal a cikin wannan nahiyar da akwai mabambantan yanayi da hakan yake a matsayin wata babbar dama ta fuskar kiwo da noma girman ƙasar noma a cikin nahiyar ta kai hekta miliyan 175 da haka yake nufin kaso 43.9 cikin 100 na jumillar ƙasar nahiyar ta afirka wato ta noma ce bugu da ƙari da akwai wasu nau'o'in albarkatu da suka hada da katako da ake samo shi daga cikin bishiyoyin dajukan yankunan zafi a cikin waɗannan yankunan ana yin noma na amfanin gona mabambanta daga cikinsu da akwai waɗanda suke jawo kuɗi da kuma arziki cikin ƙanƙanar lokaci a cikin harkokin noma da kiwo da akwai kaso tun cikin ɗari na jimillar mutanen wannan nahiyar da suka shagala da shi ta fuskar albarkatun ruwa nahiyar ta afirka tana da wadata sosai musamman ma dai a ƙasashen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo jamhuriyar niger da suke da tafkuna na ruwan ƙarƙashin ƙasa da na sama a cikin wannan nahiyar ne ake da tafkuna irin su victoria da tanganyika da shi ne na uku mafi girma a duniya ta fuskar zurfi da faɗi wannan albarkar ruwan da ake da ita a cikin nahiyar ta afirka za ta iya taka gagarin rawa a fagen noma sai dai abin takaici shine cewa kaso hudu cikin ɗari ne na ƙasar da ta cancanta a noma ta hanyar amfani da tsarin ruwa na ban ruwa a cikin wannan nahiyar ake iya nomawa a cikin babbar sahara kuwa da kuma a gefenta da akwai madatsun ruwan sha da tarihinsu na shekaru ne masu yawan gaske suna kuma a matsayin ma'adanin ruwa mai daɗi da za a iya cin moriyarsa a cikin sahara arewa wacce girmanta ya hora murabba'in kilomita 700 tana cikin algeria ne sannan kuma a cikin tunisia girmanta ya kai murabba'in kilomita 60,000 a cikin libya kuwa ya kai murabba'in kilomita 250,000 da akwai tsohon tafki da makwancin ruwa a cikin yankin nubia da yake kwance a cikin murabba'in kilomita miliyan 2.2 wanda ya kai murabba'in kilomita 760 a cikin libya sai kuma kilomita 828 a cikin ƙasar masar idan kuwa aka shiga sudan ya kai girman murabba'in kilomita 376 sai kuma murabba'in kilomita 235 a ƙasar chadi ta fuskar ma'adanai kuwa nahiyar ta afirka tana da su masha allah musamman waɗanda duniya take nema ruwa a jallo saboda amfaninsu a fagen tattalin arziki sai dai kuma duk da wannan tarin albarkatun na ma'adanai da suke kwance a ƙarƙashin ƙasar nahiyar ana fama da raunin cibiyoyi da masana'antu da kamfanoni da za su iya haƙo su su sarrafa su ba ko wani abu ne ya jawo hakan sai batu na cin hanci da rashawa da kuma buɗewa kamfanonin ƙasashen waje su shigo su ci moriyar waɗannan ma'adanan. da ko su ma'adanai a cikin wannan nahiyar da suke jawo yaƙe-yaƙe da juye-juyen mulki a cikin ƙasa kamar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da akwai diamond mai yawa da aka yi kirdadan ya kai jimillar kaso 30 cikin 100 na dukkanin diamond ɗin da allah maɗaukakin sarki ya wadata wannan duniyar da shi da akwai kuma ma'adanin kwalbet da ya kai kaso 90 cikin 100 na wanda allah ya wa wannan duniya a cikin dai wannan nahiyar ta afirka da akwai zinariya da ta kai kaso 50 cikin na jimillar zinari da allah ya shimfiɗa a faɗin ƙasa ana da ma'adarin chrome wanda ya kai kaso 98 da wanda ake da shi a duniya a cikin wannan nahiyar da akwai kaso 70 na jimillar tantalite sai kuma magnesium da kaso 64 cikin 100 na dukkanin wanda ake da shi a doron ƙasa sannan kuma a cikin wannan nahiyar da akwai uranium wanda ya kai kaso ɗaya bisa uku na dukkanin wanda allah huwa cewa doron ƙasa to wasu ma'adinai ɗin da ake da su a cikin nahiyar ta afirka su ne azurfa da kuma aluminium a cikin ƙasar najeriya da angola da algeria da masar da libya da akwai man fetur da iskar gas masu yawan gaske wani ma'adanin da ake da shi a cikin nahiyar ta afirka wanda ya kai kaso 70 cikin 100 na wanda ake da shi a faɗin ƙasa shine phosphorus wani ma'adanin wanda manyan kamfanoni da ake da su a duniya masu kera na'urori masu kwakwalwa da wayoyin hannu suke da bukatuwa da shi matuƙa shine coltan wannan ma'adanin da ake da shi a cikin ƙasa kamar jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya jawo gasa a tsakanin ƙasashen yankin da suke makwabtaka da wannan ƙasa da kusan za a iya cewa babu wacce ba ta tsoma baki a harkokin cikin wannan ƙasa ba don komai ba sai don su samu rabansu na ma'adanan da suke a wannan ƙasa a cikin yankunan kivo ta arewa da kivo ta kudu da akwai nau'o'in ma'adanai da babu su a ko'ina a duniya idan ma akwai su sun yi karanci amma a wannan yankin na jamhuriyar demokradiyyar congo ga sunan ruwa a ƙasa a cikin nahiyar ta afirka ne dai ake samun wasu nau'o'i har guda goma sha bakwai na sanadarori masu kunshe da abubuwa masu kima wanda shine kaso mafi yawa a duniya ana aiki da waɗannan irin nau'o'in na sanadarori wajen ƙera batira da gilasan gaban akwatunan talbijin ana kuma amfani da su domin yin ƙere-ƙere na soja da suka hada da yin wato hasken leza mafi yawancin iftila'in da yake fadawa nahiyar afirka kirkirarre ne a hannun biladama kuma yana da alaƙa da gogoriyan manyan kamfanoni da manyan ƙasashe domin kowace ta samu nata kaso mafi tsoka na waɗannan albarkatun su ma rikice-rikice na cikin gida da ƙin rabuwa da kujerar mulki da masu shugabanci wannan nahiyar suke yi duk wasu batuwa da suke da alaƙa da albarkatun wannan nahiyar a sanadiyar haka kuwa miliyoyin 'ya'yan wannan nahiyar ne suka rasa rayukansu a ƙasashe kamar angola an yi ta yaƙi wanda ya fara daga shekara ta 1975 har zuwa shekara ta 2002 ba kuma akan komai ba sai akan batu na arzikin da allah yi wa wannan ƙasa an ci gaba da fada tsakanin kungiyar nan ta mpla wacce tarayyar soviet ta rika goyon baya da kuma unita wacce amurka ta rika marawa baya har ila yau a cikin ƙasa kamar sudan an samu irin wannan wato rikicin wanda ya kai ga yakin da ya sa ƙasar ta dare zuwa kudu da kuma arewa da aka kafa kasar sudan ta kudu a ƙarshe manyan kamfanoni da manyan ƙasashe suna ci gaba da gasa a kan wannan nahiyar ta afirka da arzikin da ke cikinta babu wani abu da zai tsiritar da wannan nahiyar illa iyaka shugabanninta da masu bakin fada aji da kuma masu karfin hannun jari 'yan asalin nahiyar su haɗa ƙarfi da karfe wuri ɗaya domin ganin cewa sun yi wa tufkarar hanci. masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da kun muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you filin faɗakarwa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa ba'ad jama'a masu saurare, assalamu alaikum. barkanku da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na filin faɗakarwa wanda a cikinsa muke gaito muku malamai da suke yi mana nasihohi tare da jan hankulan mu game da muhimman batutuwa da suka shafi mu ta duniya domin samun dacewa gobe kiyama a makon da ya gabata mun yi bayani ne game da abincin ruhi wato abubuwan da ruhin ɗan adam yake buƙatuwa zuwa gare su kamar da yadda gangan jiki yake bukatuwa zuwa ga abinci da kuma irin hanyoyin da ake bi wajen gina ruhin ɗan adam ɗin domin isa zuwa ga kamala mutlaka wato zuwa ga Allah maɗaukin sarki kenan to sai a sake gyara zama domin jin cikakken shirin amma kafin nan bar mu saurari abin da ake mana tanadi a bisa faifai. ya Mustafa ya imam مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى to madalla yanzu kuma shirin namu zai ci gaba kamar yadda muka sani ne akwai wasu watanni da aka keɓe su a cikin addinin musulunci wanda Allah maɗaukin sarki ya bayyana su a matsayin watannin hurumi wato ashhurul hurum wato watanni masu alfarma wanda Allah maɗaukin sarki ya haramta yin yaƙi a cikinsu saboda hurumin da suke da shi da mu jin ƙarin bayani a kan wannan bari in haɗa ku da sheikh sharif Shibli, malami a birnin kano na tarayyar najeriya ga kuma abin da yake bayyanawa wannan shi na hasbi fi zirwatil kahil al abad wa sabit al kadmi ala zahali fi zaman al awwal wa ala alihi al khiyar al mustaqim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda aka nema gare mu gabatar da wani jawabi amfani kuma musulma dangane da waɗannan wato al'ashurul hurum sanni masu albarka musamman wannan wata da muke ciki na rajab wanda yake gabansa sha'aban wanda yake gabansa ramadan Allah yadda waɗannan watanni za mu ambaci wani abu da suka kunso na alkhairi surul hurum aka ambata waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna iddata shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة رم ذلك الكي فلا تظلموا فيهن أنفسكم قاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin suratul tauba kenan aya ta 20 aya ta 36 yana cewa kididdigar watanni a wajen Ubangiji guda goma sha wanda wannan suwar ma'anar kuma ana nufin watannin nan ma limaman musulunci annabi ta maganar cewa limamai da za su maye baya mutum goma sha in ka fassara ibara su ake amma in ka kaddare shi a matsayin watan kamar yadda lafazin ya sarraha da shi banki yana cewa subhanahu wa ta'ala cewa lissafin watanni goma sha cikin littafin Allah ma'ana rubuci a lauhin mahmud ran ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halitta mai da kasai a cikin sha biyun kuma akwai hudu masu alfarma Sannan masu alfarma wato akwai uku da suke a jere akwai ɗaya da yake a su ne akwai zulkada akwai zulhaj akwai muharram marajan rajab da yake ubangiji ce zalika dinul zalika dinul ai wato girmama ko haramta yaki a cikin waɗannan wato watanni masu alfarma da girmama su nauyi a cikin waɗannan watanni alfarma saboda haka idan kuma watan ya fita ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari shi to wakati na kafa ta kama yukati ta kafa sai ku yaki mushrikai gaba ɗayan su kamar yadda dama su ma ya kakku alhamdulillah alhamdulillah subhanallah allah allah alhamdulillah والشكر لله على ما هداه To malamin da bayyana wasannin hurumi guda hudu da kuma dalilan da yasa ake kiran su da ashhurul hurum kuma aka haramta yaƙi da wasu abubuwa a cikinsu, daga nan sai malamin fara bayani akan waɗannan watanni ɗaya bayan ɗaya inda ya fara bayani game da watan Rajab inda yake cewa wato malamai na kaddara Rajab wani wata ne da za a shiga don aka shiga sha'abana kuma sai ya zama an shiga ɗakin kwalliya sa tufafin ado shafa tunani. ramalana kuma idan aka shiga lokacin tafiya a ga halar ubangiji da yi rajab an yi wanka an fita daga shaban an yi kwalliya a ramadana kai sai sai fadar shi ne suke kaddara wannan kamar yadda ramzi yake zai zama cikin rajab an samu at-tahalli idan aka shiga sha'ban ya samu at-tahalli ma'ana bilha'il muhammala waccan kuma bilha'il mu'jama sai in aka shiga ramadana kuma sai a samu tagari saboda shi ramadana wani wata ne da Allah ya kira baki ba fata su su su ci ya tare da shi so a cikin rajab an samu alkhairai masu yawa zaji akwai haihuwar akwai haihuwar imamu jawad alaihi assalam wa goma ga rajab akwai wilada amirul mu'minina akwai isra'il da akwai mab'asin nabi sannan rajab na daga cikin wata da yaki ya haramta a cikinsu ba ya zo cikin ruwa cewa azumi a cikin rajab ko da guda ɗaya baya barin zunubi ko da guda ɗaya saboda haka akwai ayyuka da ake bukatan bayi ta gabatar da rajab ya kama misali yawan addu'o'i da yawan wato azumi da yawan salloli da yawan zikirai da yawan sadakoki da kyautata mu'amala don komai ba domin shirya kai bawa ya shirya kansa yadda zai fuskanci wato watannin da za su zo a gaba kuma kafin su zo din ya fita daga zunubi idan suka zo yana wankaki yasa wato waɗannan watanni guda uku masu albarka idan suka tsere wa mutum bai samu alheri a cikinsa ba ya yi asarar duniya da lahira kuma yadda ya zo cikin ruwaya da da aminci yana cewa wanda duk alherin ramalana ya kushe masa ya yi asarar shekararsa sai wanda aka wafakar da tsayuwa a ranar Arba. so wato idan mutum ya rasa alherin waɗannan guda uku da eh, Rajab Sha'ban Ramadana ko abin da zai iya replacing din su idan Allah ya wafakar da shi da zuwa kuma galiban ma ana rubuta mutum ne a cikin waɗannan watannin mutanen da za su tsaya filin arba'in kuma ana kaddara shi Rajab wato watan Ubangiji Yadda ake kaddara Sha'ban watan manzon rahama shi kuma Ramadan watan al'ummar manzon Allah kamar yadda manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi sallam yake ce ala inna rajabin shahrul lahi sha'bana shahri wa ramadana shahru ummati ala faman sama faman sama min rajabin yawman istawjaba ridwanullahi al-akbar وابتعد عنه غضب الله وأغلق عنه باب من أبواب النار wanda ya azumi guda ɗaya daga cikin kwanakin rajab ya cancanta ya sami yardar Allah babba anisa ta shi daga fushin Allah kulle masa kofofi daga kofofin shiga wuta alhamdulillahi alladhi khalaqa To kuma da wannan ne shirin namu ya kammala ganin lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki. Don haka anan zan jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Amma kafin nan a madadin Sheikh Sharif Shibili malami a jihar Kano ta tarayyar Najeriya da da na jagoranci shirin nake muku ban kwana sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da ci gaban shirin. Amma kafin nan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.